Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanunsu. Tinubu ya ce ana bin matakan diflomasiya don warware matsalar juyin mulkin Nijar. Jami'an tsaron Najeriya sun daƙile harin Boko Haram a Kano. Darajar Naira ta farfaɗo zuwa Naira 900 a kan kowace dala. A labarin ƙetare kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci na ƙurewa kan buƙatar daƙile kisan ƙare dangi a Gaza. Sai kuma a fagen wasanni inda Amunike ya ce Osimhen zai iya kaiwa ƙoƙoluwar nasara a rayuwarsa. tokanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu suleiman hassan shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya bayyana cewa a matsayinsa na shugaban ecowas yana ɗaukar matakan bayan gefe wajen wato bayan fage wajen warware matsalar juyin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar domin kaucewa zub da jini tinubu ya shaidawa ministar harkokin wajen faransa catherine colonna cewa najeriya na bin dukkanin wato abin da ke faruwa sau da kafa a niger da ɗaukar matakan diflomasiyyar da suka dace shugaban najeriya ya bayyana jagorancin a wato jagoranci a matsayin ɗaukar matakai daidai da buƙatar jama'a da koke-kokensu da kuma magance matsalolin da ke addabar su ya ce najeriya ta yi iyaka da jamhuriyar nijar wadda ya shafi iyakokin jihohi guda bakwai kuma waɗannan jihohi na da al'ummomi da dama saboda haka yana jagorancin ecowas ta hanyar da za su kauce wa aiki cikin fushi wadda zai kai ga yin nadama tinubu ya ce akwai abokansu wato abokinsu kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa bazum wadda sojoji suka yi garkuwa da shi saboda haka ya zama wajibi su yi taka tsantsan domin kare lafiyarsa da ta iyalansa shugaban ecowas ɗin ya ce ya fahimci cewa 'yan najeriya ba sa buƙatar yaƙi da nijar amma hakan ba zai hana su ɗaukar mataki mai ƙarfi ba tinubu ya ce najeriya za ta ci gaba da haɗa kai da ƙawayenta na duniya domin samo hanyoyin warware rikicin nijar ɗin ta hanyar ruwan sanyi A wani yunkuri na inganta ayyukan 'yan ƙasa a harkar mulki, shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarni na farfaɗo da na'urar bin diddigin ayyukan gwamnati a Najeriya. Tsarin dai na da nufin baiwa 'yan Najeriya damar sanya ido kan yadda ake gudanar da ayyuka daban-daban a faɗin ƙasar nan nan take. Da yake jawabi a ƙarshen taron kwanaki uku na Majalisar Zartarwa da aka gudanar a Abuja a ranar Juma'a. shugaba tinubu ya jaddada ƙudurinsa na ganin an samar da tsarin gudanar da mulki cikin gaskiya da riƙon amana inda ya jaddada muhimmancin baiwa 'yan ƙasa damar sanya ido kan yadda ake gudanar da ayyuka a faɗin ƙasar domin tabbatar da ingantaccen tsarin bin diddigin shugaba tinubu ya damƙa ragamar aikin ga mai bashi shawara ta musamman kan harkokin siyasa da tsare-tsare hadiza bala usman domin farfado da tsarin ta hanyar amfani da fasahar zamani da yake jawabi tinubu ya buƙaci mambobin majalisar ministocinsa da su ƙara himma wajen biyan buƙatun al'ummar najeriya Gamayyar ƙungiyoyin 'yan kwadago a Najeriya na NLC da TUC sun bayyana su ta shiga yajin aikin gama gari sanadiyar kamawa da kuma dukan da aka yi wa shugaban ƙungiyar NLC Joe Ajero. Ƙungiyar ta sanar da batun yajin aikin wadda zai gudana a ranar Laraba ne a wata tattaunawa da manema labarai ranar Juma'a a birnin Abuja. shugabannin kungiyoyin sun bayyana cewa sun kuma baiwa gwamnatin tarayya sharriɗa shida da suke so a ciki a cika ciki akwai sauke kwamishinan 'yan sanda na jihar imo da babban jami'in 'yan sanda na yankin da lamarin ya faru bisa zarginsu da hannu a cikin zarafi da kuma wulakanta mr ajero da sauran 'ya'yan kungiyar kwadagon. To a fannin tsaro kuwa rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan bindiga hudu a ƙauyen kamfanin doka a ƙaramar hukumar birnin gwari ta jihar Kaduna. Wace sanarwa da sojojin suka fitar ta ce sun samu nasarar kashe 'yan bindigar ne a ranar 1 ga watan Nuwamba a wani simame da suka kai ƙauyen sojojin sun ce sun kwato bindigar ak-47 da harsasai da adda guda ɗaya wayar tarho da kuma babura guda goma sha hudu daga hannun ɓata garin a wani simame na daban da sojojin suka yi a ranar biyu ga watan nuwamba a ƙauyen sabon sara kuma sun ce sun kashe wani ɗan bindiga ɗaya wasu kuma suka tsere da raunukan bindiga a jikinsu bayan da wasu manoma suka kai musu rahoton ganin 'yan bindigar. sanarwar ta ce wato sanarwar sojojin ta ce sun kwato bindigar ak-47 guda biyu yayin da ɗaya daga cikin manoma da ya samu rauni aka ɗauke shi zuwa wani asibitin sojoji da ke kusa don yi masa magani. dakarun haɗin gwiwar sojojin najeriya da na dss sun ce sun yi nasarar daƙile wani hari da wasu 'yan tayar da ƙayar bayan boko haram suka shirya kaiwa a kano da ke arewacin najeriya cikin wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta wallafa a shafinta na x ta ce haɗin gwiwar jami'an tsaron sun kai wani simame ƙaramar hukumar gezawa da ke jihar kano da nufin ganowa tare da kama wasu da ake zargin 'yan ƙungiyar boko haram ne. da ake kyautata zaton suna shirin wani gagarumin farmaki a jihar kanan sanarwar ta ce a lokacin su maman jami'an tsaron sun kama mutum biyu da ake zargin mayakan boko haram ne kuma an kwato manyan makamai da ababen fashewa daga wajensu sanarwar ta bayyana cewa wannan farmakin ya nuna kyakkyawan haɗin gwiwa da ke tsakanin jami'an tsaro da kuma jajircewar sojojin najeriya da sauran jami'an tsaro na dakile ta'addanci da kuma inganta tsaro a faɗin ƙasar nan rundunar sojin ƙasar ta ƙarfafa jama'a ta ƙarfafa wa jama'a gwiwa don bayar da muhimman bayanai da za su taimaka wa ƙoƙarin da suke yi na magance matsalar tsaro a najeriya To har yanzu dai muna batun tsaron amma wannan karo batun tsaron ruwa ne inda rundunar haɗin gwiwa ta Operation Delta Force, Operation Delta Safe OPDS a turanci a takaice ta kama wani jirgin ruwa tare tare da ma'aikatansa biyu a jihar Rivers dauke da lita dubu ɗari uku na gas da aka tace ba bisa ka'ida ba. An kama jirgin ne a tashar jirgin ruwa da ke one a jihar Rivers cikin kogin Boni. komodo John Siandibade wadda ke wakiltar kwamandan OPDS Olusegun Ferraria ya bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai a birnin Fatakwal. An kama jirgin ruwan ne a ranar 29 ga watan Oktoba na shekarar nan ta 2023. Jirgin yana jigilar gas ne ba bisa ka'ida ba kuma ana amfani da shi a zaman wurin ajiye wannan haramtaccen kaya. an tsare mutanen biyu da ake zargi da ke cikin jirgin kuma za a miƙa su ga hukumomin da suka dace domin gurfanar da su a gaban kuliya kwamanda siyan bade ya kuma yi gargaɗi ga duk masu hannu a irin wannan ayyuka da su daina ayyukan nasu cikin gaggawa domin gujewa fuskantar shari'a Hukumar samar da abinci da bunƙasa noma ta duniya ta ce 'yan Najeriya akalla miliyan biyu da dubu ɗari shida a jihohin Borno, Sokoto, Zamfara da kuma babban birnin tarayya Abuja na iya fuskantar matsalar rashin abinci a tsakanin watan Yuni da Agustan 2024 da da hudu ke tafe. Wakilin hukumar Dr. Abubakar Suleiman ne ya bayyana haka yayin gabatar da bayani na gargaɗin wurwuri ranar Juma'a a birnin tarayya ta Najeriya Abuja. kamfanin dillancin labarai na najeriya wato nan ya rawaito cewa bayanin wani bangare ne na rahoto akan tabbacin halin wadata wadata al'umma da abinci da kuma hasashe game da halin da za a iya shiga nan gaba a cewarsa halin da ake ciki yanzu ya faru ne bayan wata damuwa da ba a saba gani irin ta ba wadda aka samu matsaloli da dama waɗanda suka hada da ta'azzarar halin rashin tsaro kamar rikicin tayar da ƙayar baya da na 'yan fashin daji fitaccen malamin addinin musuluncin nan na duniya dr zakir naik ya ba da gudunmawar naira miliyan 381 domin tallafa wa falasɗinawa a zirin gaza dr zakir naik a yayin ziyararsa a najeriya daga india ya la'anci kisan da isra'ila ke yi wa falasɗinawa a zirin gaza inda ya bayyana ƙungiyar a matsayin mai fafutukar 'yancin ƙasar falasɗinu shahararren malamin ya bayyana ƙungiyar hamas a matsayin mai gwagwarmayar kwato 'yancin falasdinin da yake lecture a yayin rufe makon sheikh usman bin fodio da ya gudana a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya zakir naik ya ce hamas tana yaƙi ne da mamaye falastinu da isra'ila ta yi ya bayyana cewa abin da hamas ke yi ba shi da bambanci da wadda tsohon shugaban amurka george washington da nelson mandela na afirka ta kudu suka yi kuma babu wanda ya kira su a matsayin 'yan ta'adda saboda haka hamas masu neman 'yanci ne ba 'yan ta'adda ba daga nan malamin ya sadaukar da dala 320 kimanin naira miliyan 383 a matsayin gudunmawarsa domin sama wa falasdinawa kayan tallafi malamin ya bayyana cewa kuɗin da ya sadaukar diya ce da kotu ta umarci ƙaramin ministan kuɗin ƙasar malaysia ya biya shi shekaru 20 da suka gabata Darajar dalar Amurka ta faɗi warwas a ranar Juma'a inda Naira ta farfaɗo zuwa ƙasa da Naira dubu ɗaya a kasuwannin bayan fage a Najeriya. Wannan ne dai karo na farko cikin sama da wata guda da Naira ta farfaɗo bayan da a baya ta haura sama da Naira dubu ɗaya a kan kowace dala. Daga Naira dubu ɗaya da ɗari da hamsin da aka sayar da dalar a kasuwanni a ranar Alhamis ya zuwa ranar Juma'a an sayar da ita har Naira ɗari tara da hamsin. inda ta faɗi da sama da naira ɗari biyu majiyoyi daga filin sauka da tashin jiragen sama na murtala muhammad da ke birnin Legas sun tabbatar wa manema labarai cewa an canzar da kowace dala daga tsakanin naira 750 zuwa 800 da safe kafin ta kai naira 950 zuwa yammaci na ranar juma'an hakan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ta bakin babban bankin ƙasa cbn suke cewa sun fara tun kuɗa wasu kuɗaɗe har kimanin dalar amurka biliyan bakwai domin farfado da darajar nerar najeriya To a labarin ƙetare kuwa bar mu fara da nan nahiyar Afirka inda gwamnatin mulkin sojin Nijar ta gargaɗi 'yan ƙasar da su kasance masu nuna halin dattako ko kuma su fuskanci fushin hukuma bayan da ta ce ta lura da yadda wasu ke yada manufofin kabilanci da na jihanci a kafafen sada zumunta tuni dai aka kama wasu gwamman mutane da laifin yada irin waɗannan haramtacciyar ɗabi'a wacce mahukunta suka ce ta samo asali ne daga wasu kalamai da shugaba macron na faransa ya yi a washe garin kifar da shugaba muhammad bazoum a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira ministan shari'a ali dauda da takwararsa na cikin gida janar muhammad taumba da kuma magatakardan ofishin ministan sadarwa mustapha tinawo sun sanar da cewa abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta a halin yanzu sun fara wuce gona da iri ganin yadda a fili karara masu amfani da irin waɗannan hanyoyi na sadarwa ke furta kalaman nuna kyama ga wannan ko wancan ƙabila duk kuwa da cewa dokokin Nijar sun haramta irin waɗannan ɗabi'a. Hukumomin sun ce sun cafke wasu waɗanda ake zargi da aikata irin wannan laifi. Wannan al'amari na nuna ƙiyayya a tsakanin ƙabilu da wato wannan al'amari na nuna ƙiyayya a tsakanin ƙabilu da wasu masu amfani da kafafen sada zumunta ke fakewa da shi. abu ne da hukumomin mulkin sojan Nijar ke zargin Faransa da assasawa in ji ministan cikin gida janar Muhammad Taumba. To game da rikicin Falasɗin da Isra'ila kuwa wasu ƙwararrun jami'ai masu zaman kansu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci a gaggauta tsagaita wuta a zirin Gaza, inda suka yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa, wato na ƙurewa ƙasashe kan buƙatar daƙile aikata kisan ƙare dangin da ake yi wa Falasɗinawa a yankin na Gaza. Bayan shafe kusan makonni hudu tana lugudan bama-bamai a Gaza da nufin murƙushe mayakan Hamas. Alƙaluma sun nuna cewa ya zuwa yanzu Isra'ila ta kashe Falasɗinawa sama da dubu ɗari tara, sama da dubu tara, fiye da rabinsu kuma mata ne da ƙananan yara. Ƙasar ta isra'ila dai na ci gaba da nanata cewa tana kai har ne kan mayakan hamas waɗanda take zargi da yin amfani da fararen hula a matsayin garkuwa a tsakanin ranakun talata da larabar da suka gabata mutane kusan 200 ne isra'ila ta kashe yayin har-hare sau biyu da ta kai kan sansanin falasɗinawa 'yan gudun hijira mafi girma a gaza na jabaliya a baya-bayan nan ne dai haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce za ta kula da lafiyar falasɗinawa yara dubu ɗaya waɗanda hare-haren isra'ila suka jikkata a zirin gaza sai dai gwamnatin daular larabawan ba ta fayyace yadda za a yi ta kwaso yara ƙanana daga yankin na gaza ba wadda isra'ila ta killace da tsawon kusan makonni hudu bayan ƙaddamar da har haren ramuwar gayya kan farmakin da mayakan hamas suka kai mata a ranar bakwai ga watan Oktoba inda suka kashe mutane fiye da dubu ɗaya 1,400. To a fagen wasanni kuwa shahararren tsohon ɗan wasan Najeriya Emmanuel Amunike ya ce Victor Osimhen na da saurar bajinta da zai nuna nan gaba bayan ɗan wasan na Super Eagles ya kare matsayinsa na takwas a jerin sunayen kyautar Ballon d'Or ta maza ta 2023. dan wasan mai shekaru 24 ya kasance babban dan wasan afirka kuma ya zama dan najeriya da ya fi kokari wajen neman kyautar a duniya tun bayan samar da ita a shekarar 1956 bayan rawar gani da ya taka a kakar wasa ta 2022 zuwa 2023 tare da napoli inda ya ci kwallaye 26 a gasar serie a lamarin da ya kai ga kungiyar ta lashe gasar karo na farko cikin shekaru 33 osimhen ya kuma zama ɗan afirka mafi yawan zira kwallaye a gasar Syria a inda ya karya tarihin wadda ya taɓa lashe kyautar ballon d'or a shekarar 1995 wato george weah wadda yanzu ya zama shugaban ƙasar liberia amunike wadda ya horas da osimhen a lokacin da yake horas da 'yan ƙasa da shekaru 17 na najeriya ya shaidawa bbc cewa babu shakku game da ha wato halinsa ta fuskar neman cimma burinsa na yin nasara amunike wadda yanzu ke zaune a birnin santander na kasar spaniya ya yi amannar cewa osimhen da super eagles na da damar lashe gasar cin kofin kasashen afirka ta 2023 da za a yi a ivory coast a shekara mai zuwa 'yan yammacin wato 'yan yammacin Afirkan dai sun kasance zakarin nahiyar har sau uku inda nasarar da suka samu a baya-bayan nan ta kasance ƙarƙashin marigayi steven keshi a shekarar 2013 a afirka ta kudu amunike ya ce an albarkaci najeriya da 'yan wasa masu hazaƙa amma ba za su je gasar da tunanin za su yi nasara kawai ba sai dai da za su iya yin nasara saboda najeriya tana da 'yan wasa na gari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 wato da suka hada da facebook twitter instagram youtube da sauransu sannan kamar ko da yaushe muna kawo muku labaran na tv da misalin karfe 4 na yammaci da kuma karfe takwas na dare a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyi da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku awal ibrahim gsm da abokin aikin shi muhammad shamsuddin kabir albashir